وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين barkan mu da haɗuwa a daidai wannan lokacin domin ci gaba da karatu a cikin littafin mafasarun zadin ma'ad fi inda darasinmu da ya gabata darasin ya dakata ne a tsakiyar fasali mai bayani a kan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sunanin rawati da kuma a wa'ad kuma darasin namu da ya gabata Shi ne darasi na goma sha biyu yana yau in Allah ya yarda za mu gabatar da darasi na goma sha uku kenan darasinmu na goma sha uku ya fara ne daidai gabar da shi malam yake cewa wa kadai talafar a hakika maluma matsala fikihu sun yi saɓani ma akas da harakatai fajr da wikiri wace ta daga cikinsu an mafi ƙarfi harakata alfajir ko ko alwikiri wai ƙarfi وسنة الفجر ركعتي الفجر دعجي كو ركعتا الفجر تجري مجرى بداية العمل تنا بدانا أما بدانر صار أيدي kamar idan ka zo kana ya rakatai fasiri kana fara buɗe aikin ka na wannan wunin kenan Wani witro shi kuma wikiri idan ka zo kana yin shi fatimatu shi ne cikawa ko kammalawa ga aikinka na wannan wuni wani galika saboda haka ne kana kalli ma bi surati al-ikhlas wal kafirun saboda haka ne annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya kasance yana sallatar su da surori guda biyu suratul ikhlas da kuma suratul kafirun وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل سورة الإخلاص da suratul kafirun su biyu sun haɗa tauhidi na ilimi da kuma tauhidi na aiki tauhidi da ilmi wal amal wanda bangare guda kenan wa tauhidil ma'rifati irada kuma sun haɗa tauhidi na maarifa da irada wa tauhidil itiqad wal kuma haka waɗanda surori guda biyu suna kumshe da bayanin tauhidi na aqida da kuma ƙuduri a kulhu Allahu ahad wannan sura ta ikhlas matadamminatun mai kumsa ma'ana ce ita wannan sura ta kumsa ma'ana lima ya jibu ga abin da yake ya zama wazi ne a tabbatar da shi lahu ta'ala ga Allah madaukakin sarki min al'ahadiyya na zaman Allah guda wanda shi Allah nan shi ya cancanta a bauta masa. Da wannan a sifa da aka tabbatar ma Allah ko da wannan sura ta tabbatar ma Allah na adiya almanafiya mai korewa ce le matlaki shirk ta zama mai korewa limuflitin sharika wanda babu wani cikakken gama ta tsakanin Allah da wani mahaluki bi wajihin min wujo daga wata huska daga cikin huskoki wa nafil waladi ko riɗa walwali da mahaifi المقرر من كمال الوحدانية المقرر لكمال الصمدية وأن ثبت السؤال da zaman Allah shi ne abin da bukata. Allah ya kammala da zamanin shi abin da bukata, duk wani mai bukata ƙaramar bukata ko babba to Allah ta'ala shi yake nuni da wannan buƙatar tashi wajina kuma da bayyana kammalar wadatar Allah zama Allah baya bukatar komai ga kowa wa wahadaniyati da bayyanar da kammala ta wahadaniyar Allah zama Allah shi shi kaɗai ba shi da abokin tarayya da zarar mutum ya haɗa Allah da wani abu da bauta da zarar Allah ya da zarar mutum ya tara ya malikinsa da wani ya yi shirka da shi kenan shi ba shi wa ba addinin Allah da fil da kuma kore tamka tana bayyanar da kammalallar kore tamka da Allah ba wani mai kama da Allah wanda wannan kore kama da Allah almutazammin mai kumsa ma'ana ne lenabi shabihi da kore wani abu na kamanceceniya <clears throat> walmasili da tamka wannaziri da tsara ba wani wanda ya yi kama da Allah ba wani wanda yake misalin Allah ba wani wanda yake tsarar Allah cikakken malallar wadata ga Allah ta kore dukkan waɗannan sufofi da aka ambata a kwatanta Allah da su Allah bai kama da kowa ba Allah ba irin misalin kowa ne ba Allah kuma ba tsarar kowa ba ne ko Ba ta don mana isbata kulle kamal sai wannan sifa ta kumshi tabbatuwar dukkanin kammala ga Allah ma'ala ma'anar wannan Allah mai cikakkiyar kammala ce wa kulli nafsi da kore dukkan na ma'ana babu wata na ƙasa ga Allah ba wani abu da yake na katsawa ko gazawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa nabiyu isbatu shafi da kore tabbatuwar kama ko tsara a shabi wanda za a ci ga shi wa lalawu ko ya yi kama da Allah wannan abu yana da koruwa kuma koruwa tabbatatta ga Allah ma'ana ya koru Almasin, ko wanda yake tamkare bi kamalihi da kammala Allah babu wani wanda za a kwatanta da haka wa nabiyu matlafi sharka da kuma kore sakakkiyar gama da Allah bai da tarayya da komi ga kowa وهذه الأصول هي مجامع توحيد العلم waɗannan asalai da aka ambata sune ne mahaɗa ta tauhidi na ilimi alladhi yubayin sahibahu alladhi yubayin sahibuhu jami'a firat Allah wanda yake ya sha bamban da a wannan tauhidi ya sha bamban ga jami'a dukkanin firaki ƙungiyoyin azalal bata wa shirki da shirka wayanda a cikin ƙungiyoyi na bata da waɗanda suke cikin shirka wanga tauhidi na ilimi wanda ya sha bamban da duk wata ƙungiya ta bata da kuma sha'anin harkar shirka saboda babba abin da wannan ya sa gaba wa Allah da samadiyar Allah da kamalu ginawu da kore duk wani abu na tamka ma'ana wannan dai tsarkake Allah ne da nuna Allah shine ɗaya ɗayan da baya da abokin tarayya wani haza saboda haka ne wannan sura ta ikhlas kana tadilu sulutar sai ya zamana cewa tana daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani idan ka karanta ta ka karanta suratul ikhlas kamar ka karanta suratul alƙur'ani wanda ya tambata a hadisi za ku ce nan suratul ikhlas babban abin da ke ɗauke da a sako ne na tauhidi <clears throat> na ainihin ilimi da kuma huduri da kuma irada inna madaru ta inna madaru hakika shi wannan ainihin tauhidi da sura ta kumsa alal sadari wal insha' ya ƙunshi abubuwa guda biyu na habari da insha'i wal insha shi kuma insha'i kuma da maluman balaga suka yi bayani ya haɗa abubuwa kamar guda uku akwai amr umarni wa nahyun akwai hali wa ibaha akwai bayanin halacci wal kabaru kuma shi ya bari na nau'ani ya kasu gida biyu a barin amira kwaliki ta'ala akwai labari na bayani da zai zo na Allah ta'ala wa asma'i da sunayen Allah wa sifati da sifofin Allah wa a da hukunce-hukuncen Allah wannan shine habari na ɓangare na harko kenan daga cikin kasuwar sajilati wa habarun alkalki kuma ɓangare na biyu shine bayanin sabari labari na halittun Allah ba aklasar suratul ikhlas sai ita suratul ikhlas arkaku lil kabari anu game da ba labari ta tace ta tsaftace ta tsarkake game da ba labari na Allah ta'ala Qul huwallahu ahad kace shi ma na Allah ɗaya ne kaga babu wani takibi ko wani abu ta riga ta kawo bayani wanda yake kake game da shi Allah ta'ala a ana asma'i da sunayen Allah wasu sifati da sifofin Allah ta da tilkal Qur'an ne da mana ta yi daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani wa qalasat qari'aha min ash amali kuma sai eh, ta tsarkake mai karanta ta daga shirka ta al'ilmi ya riga ya karanta suratul ikhlas to ya samu ilimi na kauce ma abin da ya shayi nau'in shirka amma kalasato surata wani ya ayyuhal kafirun amma wanda ita ma sura qul ya ayyuhal kafirun take tsarkake mai karanta ta mina shirki al'amali daga shirka na aiki. Suratul Ikhlas ta ba mai karanta ta samun damar tsarkakuwa daga shirka na ilimi. Suratul Kafirun ta ba mai karanta ta dama ta samun tsarkakuwa daga shirka ta al'amali. ke kenan bangaren ilmu ba shirka bangaren amalu ba shirka a dalilin wa'annan surorin guda biyu da mutum ya tsaya a kan su da ya samu tsarkakuwa daga shirka ta bangaren gida biyu walamma kana la ilmi lokacin da ilimi ya kasance abla amali gabanin aiki wa huwa imamu shi ilimi shine jagora ko jagaba ga aiki wasa'iku imamu shine jagaba wasa'iku shine jagora wala hakimu alayhi kuma shi ilimi ne da yin hukunci ga aiki na qul huwallahu ahad sai sura qul huwallahu ahad ta kasance ta dilu sulutul qur'an tana daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani idan ka karanta ta wa ya ayyuhal kafirun ita kuma sura qul ya ayyuhal kafirun ta adilu ruba alƙur'an tana daidai da ɗaya bisa hudu na alƙur'ani wannan ne yana nuna mana muhimmancin wa'annan surori guda biyu da kuma abin da suka kwamta wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta su a cikin rakatai badri da kuma haka a lokacin witri da haka kenan surori ne da aka kunshe da bayani na tauhidi bayani na aqida bayani na wahadaniya bayani na bayyanar kammalar wadatar ubangiji ta'ala bayanin cewa Allah bai da kama Allah bai da zamga Allah bai da tsara walamma kana shirku al'amali lokacin da shirka na aiki ya kasance ablaba alan Kofi, shi an mafi rinjaye ga a rayuwa ko ga rayuka limutaba filawa, saboda biyan son rayuwa sai zama shirka na aiki shi an mai yawa wa kafirun mina mai yawa daga cikin al'umma kuma tarar takibon tana aikata shi tana hawan aikin na shirka na ilmiha bi madarati tare da cewa ta sani ita waɗannan rayuka ko san sani su waɗannan rayuka cewa shirkawa akwai cuta idan shi amma kuma saboda son rayuwa sai su aikata wa qal'ihi minha ashadd min qal'i shirki ala ilmi kuma cire shirka na ainihi aiki shi an mafi tsanani daga cire shirka na ilimi dan saboda shirka na aiki da zarar an aikata to an yi ta a cikin addini Allah ya yanzu bil hujja saboda yana gushewa da ainihin hujja wala yumkin sahibu ayya alama shay'a baiwa ma'abuci ne ya san wani abu ala gairi ma huwa alaihi da abinda ba shi yake a kansa ba saboda haka idan muka jibi nau'i biyu na shirka alin ilimi, <coughs> wa al'amali, to na al'amali shi an mafi haɗari kuma wanda da zarar mutum ya riga ya yi shi ba matsawa sai ya dawo ya tuba <clears throat> ja a a dalilin haka ne sai ƙarfafa magana yanzu wa tafrir da kwanko mata a cikin suratul kafirun da tura ta Allah subhanahu wata ta'ala ya ce قل يا أيها mata لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد an kai ta takrir na kwanko mawa magana wa shirka babu ta wanda haza kana yaqra'u saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karanta ta yi da kasai a gara tsawon biyu waɗanda ake yi bayan tsari tawafi idan ya zo ya yi ya tsari sai ya karanta suratul kafirun a raka ta farko da kuma raka ta biyu saboda nuna magana cewa shirkawa babu ta. Bihin kana ya qara'u bihi mako? ake to saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karanta suratul ikhlas da kuma suratul kafirun bi rakatai tawafi barakawo biyu na tawafi in yayi su ya kare sai ya karanta waɗannan surore guda na kore shirka na ilimi guda tana kore shirka na aiki wanda suratul ikhlas ita ce mai kore shirka na ilimi suratul ikhlas a suratul kafirun ita ce mai kore shirka na aiki wanda yana samuwa ne daga sarai li'anna al hajji shi'aru saboda hajji wata alama ce ta tauye ne. hajji yana daga cikin alamu na tauhidi yana daga cikin taken tauhidi don saboda akwai ɗayan ta Allah a cikin sha'anin aikin hajji in da za ka yi harrama za ka fara ne da labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal nan ma ga duk abin da kake yi nuna ɗayan ta Allah ne za ka kenan hajji wani alamu ne daga cikin alamomin tauridi. wani sace ne daga cikin sace na imani wa yabtau bihi ma amalan naha kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fara aikin wuni da waɗannan surori ma'ana idan zai yi rak'atayil fajr wa yaqsimu bihi ma amalan lai kuma yana kammala aikin dare da su waɗannan a surorin guda biyu na suratul ikhlas da kuma suratul kafirun a lokacin da zai zoye wurin a wutiri wa kana yattaji'u ba da sunnatul fajr ala shiqqi min ayman yana daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya koyar da al'ummarsa bayan ya yi a rakatai fajiri da asuba sai ya ɗan kwanta a tsagin jikinsa na dama wa lafiya ba ifatan sai aka samu ƙungiyoyi guda biyu sun tsananta sun zurfafa sun wuce wuri ba wajaba ba ifatun min ahalin zahiri sai aka samu 'yan zahiriya suka ce to wannan ya zama wajibi duk wanda ya zo masallaci da asuba ya yi rakatai da fajiri dole sai ya kwanta da tsagin jikinsa na dama gabanin ta da sallah wagga ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka zurfafa su da tsananta ke wa kare ha jama'a ce sai aka samu su ƙungiyar jama'a su kuma suka ce a'a ai wannan kwanci da ba ka ma karahiya na a su masu wuce wuri wasan mawahabiya ka ce ma wai kwanta wata za ka yi bayan kayan rakatayin fajiri wannan kwancin bid'a ne a da su masu wuce wuri sun ƙetare iyaka ba su tsaya inda aka tsaye da su Wata tawassaqa fiha malikun wa ghayru sai aka samu ahlus sunna wal jama'a imamu malik da sauran wasu da ba shi ba sai suka ce akan cewa ya ha ba a su can ba su ga yi ba bayan tayar kafin ilmaji ka dan kwanta da tsagin jikinta na dama da balin a da sallah ba su ga yi ba liman ha da wanda ya aikata ta Arahatan, ya aikata ta ne haka domin ɗan hutawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin haka nan shi ma ya zo ya yi su ba su ce ya yi ba ba su ce wuri suka ce wajibi ta ba ahlus sunna wal jama'a sannan kuma ba su ce bid'a ta ba da masu al'amarin su yana tsayya ne wato wasa bainal ulfi wa shidda babu tsanantawa sam wa karihu haliman fa'ala ha'in jinanin abin da suka taya kan shi imam malik da wani da ba shi ba wanda ya ɗauki cewa wannan sunna ce dole dole da suna ganin karaya ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya yi sallar tarakatai fajiri yana kwantawa da tsakin cikin na dama ba umarni ya yi cewa a zo a kwanta ba da haka yi ka yi a ba ka da laifi kayi yi da niyyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki amma ba cewa su ba ne sai ka mai cewa bidiya ne kuma shi ma ba shi akan ba, ba shi akan daidai ba dacewa akan abin da wannan kuma shine ƙarshen wannan basari mai bayani akan shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa game da asunan sunan wata rawatib idan mun lura da abin da muka karanto daga farkon wannan babe zuwa inda Allah ya kawo mu za mu ga cewa duk dai bayani ne dangane da muhimmancin sallar nafila mai sababi da wadda ba ta da sababi sa'annan da ƙarshe mun je da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake buɗe sallar wuni da yadda yake sal buɗe a aikin wuni da kuma yadda yake rufe shi yana farawa wurin rakatai fajr da ainihin suratul ikhlas da kafirun a kuma a lokacin wutiri yakan rufe da suwa wanda wannan yana da muhimmanci kwarai musamman ɗan adam ya kula da buɗe aikin wuni da kuma rufe aikin wuni kuma ɗan adam ya lura ya kula da cewa waɗannan surori guda biyu na ikilas da kafirun suna ɗauke da tarin saƙo mai yawa inda suratul ikilas take ɗauke da saƙo mai bayyana wato ainihi a tauhidi na ilimi wanda yana kore ita shirka ta ilimi aka kuma suratul kafirun tana ɗauke da tauhidi na al'amali wanda yana kore duk shirka ta amali fatanmu da ƙaunanmu Allah ya muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan su zama dan ɗaya dashi kuma insha Allah da wannan gwargwadon a saboda lokaci ne ya kamata mu dakata ina a darasinmu na gaba za mu tashi a cikin darasi na goma sha uku a fasali mai bayani a darasi na sha hudu za mu tashi a fasali mai bayani game da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da kiyamun lai za mu je da annabi yake yin kiyamun lai saboda kuma. mu ɗawa hanya mu kama mu riƙa mu ci gaba da yi kamar wanda yake idan wannan darasin namu na goma sha uku ya ƙare a daidai ƙarshen babin da ya gabata na a sunan a kawace wacce ɗawa su da na rabbi tsarabi na a an bayan sukun السلام على su da لله na kalla سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك